قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين mai kuwa da mutanensa suka ce, To menene sakamakon wanda ya sata a wurinku in har kun kasance cikin masu ƙarya cikin ikirarinku na cewa kubutattu ne ku daga sata.